assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ke komai cikin kaddarawarsa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bamu damar sake haduwa da juna domin ci gaba da sauraron karatunmu na tafsirin qur'ani alhamdulillah kamar yadda muka sani yau muna ranar talata haka ne ko yau ranar talata wadda take 18 ga watan ramadan wata na tara a da musulunci hijirar manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina takwas, wanda ta yi daidai da sha uku ga watan shida miladiyar annabi bisa alaihi salatu wasalam bakwai. alhamdulillah kamar yadda aka sani kamar yadda ya saba gudana cewa kafin a fara karatu akan gabatar da 'yan tambayoyi bakin gwargwaro a tambaya ta farko duk da ragowar tambaya ta jiya maganar cewa mutumin da zai sallar walaha nawa ne adadinta to akwai abin da aka manta ba faɗa ba cewa ana iya karanto sura ko ba a iya ba. ina ganin ban yi maganar ba jiya to tabbat gaskiya ana da damar a karanta sura insha Allah ana da damar a ƙoro wani abu na ayar Qur'ani a sama bayan karatu Fatiha tambayar mu ta farko cewa wani lokaci ne aka hana a yi gaisuwar masallaci so ga ta mana lallai in ka dubi hadisi na ukwatu bin amir shi a nan ya nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam akwai wasu lokuta guda uku wanda an hane ma lokacin nan hatta da mamatanmu ba za mu binne su ba kuma ba za mu yi sallah a wannan lokaci ba sai ya kawo lokaci na dab da hudawar rana haka ma kaiwa tsakiyarta kafin ta karya haka ma dab da fadawarta a cikin haka hadisin ya kawo wannan hadisi musulmi ya kawo shi nasa'i ya kawo shi turmuzi duka sun zo da wannan hadisi to sai dai malamai suke da maganganu akan wannan ka'idar cewa ai ita kanta gaisuwar masallaci tana daga cikin zawatul asbab tunda tana daga cikin zawatar asbab to ita wannan bata da wannan dokar cewa irin wannan lokutan tana daga cikin wanda aka hana a yi ta hatta sauran malama da wannan masala ce wanda suke da sabani kan ina gan hatta da su umar hatta da abin da ya shahi da raka'a ta dawafi bayan mutum ya gama dawafi kusan akwai raka'a biyu da ake makulya da kulwar lawa a makam ibrahim to ita kanta ma ta kanta shi ma wannan malamai sun tantauna akai suna ganin a'a ita ma ba ta daga cikin rasu ba ko tana daga ciki amma zance alal hakika zance mafi jaye ita gaisuwar masallaci ba ta daga cikin waɗanda aka hana a yi su cikin waɗannan lokacin sai tambaya ta biyu ta shigo ita ce tunatarwa akan karin fatiha da za sura da za bayan fatiha tambaya ta uku cewa yaya hukuncin taruwar mayo ko majina a cikin baki idan aka haɗe yana ɓata azumi ko baya ɓata azumi ta mana baya ɓata azumi ila ya kare abu ne wanda san adatan a tohar da shi ya ba haɗe idan kuma cewa ko na abu ruwa ta tarar da kai wannan ya rage naka shi dai baya kare azumi tambaya ta hudu wanda yake cewa mutum idan yana cikin itikafi sai aka aiko masa labarin cewa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko ɗansa ɗaya daga cikinsu ya rasu yana da damar ya fito wai a yi su kuma daga baya ya koma to ai ban san ba ya koma a wani lissafi ya koma in ya koma dan yana nan bai rushe ba ya dora a kai ko kuma ya sani in ya koma baya ta rushe Shi ne abin tambaya a nan wurin to lallai ana hakika cewa idan mutum ya shiga itikafi in ya fito domin waɗannan abubuwan da ka zana bayan da ya taru shi sai dai a yi maganar gaba kuma me zai samu domin mai wannan duk da har za ku ga malamin fiko suna maganar cewa in rashin lahiya ne shi ne ba zai fita ba amma in rasuwa ce shi ma rasuwar sai in mahaifin ya ta rasu mahaifinsa da rai wannan sai ya fito ko kuma mahaifin ya rasu mahaifiyar shi tana da rai wannan sai ya fito gudun kar ta masa mugun baki ko gudun kar da shi uban ya masa mugun baki to amma alal hakika gaskiya idan aka fito da waɗannan abubuwan a can kima suke cewa idan ya kasance kuma duka mahaifin da suka rasu to a nan sai ya zama shi cikin itikafin sa tun tunda ba wanda zai masa baki ko kuma dama mahaifiyar ta rasu kuma daga baya mahaifin ya rasu ko kuma dama mahaifin ya rasu daga baya mahaifiyar ta rasu suna ganin sai ya ci gaba da itikafin sa gudun kar a je a yi masa baki to ga ta mala a nan tukon a bangaren shari'a dai ba haka amma kuma akwai shawara saboda al'amari na maslaha na zamantakewa yanzu yau dan kai ne dai kai an tun abudu da ba a abudu ba za ka zauna ba a masallaci a ce mahaifinka ba ya da lafiya ko mahaifinka ya rasu saboda kai sarkin itikafi ne saboda abin da za ka zai iya faruwa na wata fitina da kuma wata irin mummunar fahimta da za a yi wa hanyar da ka sa gaba to sai ka ce wannan itikafin ka hoto saboda mai wani wanda bai fahimci ba ina aka sa gaba to za a ci gaba da yi maka cikin da wasu abubuwa wanda ma karshe in akwai ma wanda ke da mangarin yin irin wannan aiki naka ya ga cewa shi irin wannan aiki ga irin ga irin halin da yake kai mutum to kaga zai iya samun matsala <laughs> a karkashin wannan to ga ta malam ko rashin lafiya aka turo maka in dai kana ganin cewa abin zai iya bado wani abu da wata fitina ko zai kawo wata matsala akan maslaha ta zamantakewa to sai a cire a hutu amma tabbat ku sani ba za a hutu ba don waɗannan abubuwan an gane ko umuna aisha tana faɗa cewa idan suna iya tikafi a cikin ɗakin su a gidan ga marar lafiya amma in za su wuce zuwa ban ɗaki ba za su leƙa kansu ba su ce ya mai jiki sai dai su tambaya suna wucewa wai ya mai jikin saboda babu damar a yi wani aiki daban in ba abin da ya kai ka ba to wannan dai a takaice shi ne abin da ke gari zan gaya ma wata tambaya ta biyar yana cewa bai samu masallar isha'i sai ya zo masallaci sai ya tarar da ana tarawihi sai ya bi su aka yi raka'a biyu da shi sai suka sallame yanzu shi a sallar aisha ya sauran shi raka'a na. raka'a biyu sai ke cato a wannan biyun da zai kawo wai karatun shi a ɓoye zai yi ko a bayyane zai yi shi ɗaya kenan kuma na biyu yake cewa a wannan raka'un biyu na farko da ya samu na tarawihin nan a ciki har sun yi sujada wanda ake yi ta sujadar karatun ƙur'ani kuma ya bi su an yi ya labarin sallar shi wannan shine tambayar shi sai mu dawo daga farko tukun maganar ya samu a biyu sun sallame wannan haka yake tunda an sallame shi an sallame shi sai ya kawo abin da ya rage mishi to abin da ya rage mishi a nan gurin in ya tashi zai kawo karatun fatiha a sirrance wannan kuma ta ma zo a daidai dan kaddara bawan Allah raka'a biyu na karshe ka tarda na sallar isha'i inda ake asirce karatu biyu ka samu na ƙarshe idan liman ya salama ba sauran ka bi ba to in ka tashi wannan biyun a sunanta za ka kawo su balle wannan kuma ai mun ba ba aulayi ko ba haka nan bane to a nan gurin kurin idan suka sallame abin da yake gaban ka sai ka kawo fatihar ka a surrance ba sai ka dora sura ba shikenan sai ka kawo raka'a biyu sai ka zamna kai tahiyya kai sallama shikenan in ka ta samu to saura da mai maganar kuma sun yi sujada ta qur'ani wannan sujada ko a sallar farilla ana yin ta ne zan ko a sallar farilla ana yin ta an gane ko a sallar farilla ana yin ta idan an karanto wurin da ake sujada ta karatun qur'ani sai dai za a ga abin bambar kai an hada farilla an yi wani wake wake rabi farilla rabi <laughs> rabi nafila amma ta yi domin akwai halaccin cewa tabbat mai farilla yana iya bin mai nafila saboda a dalilai da dama kamar hadisi ingantacce yana nan tantawarrai yadda ka san rana akai tsaka an gane ko hadisin jabir dan abdullahi hadisin yana nan cikin bukhari hadisi da ba hadisi na malik ibn ibn huwairis ko aiwa su jabir dan abdullahi da dangance da maganar ma'az ibn jabal afwan ma'az ibn jabal shine yake sallar isha'i tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin manzo Allah kuma ya je unguwar su ya limanci mutan unguwar wannan sallar a anan da wanda ya da manzo Allah da wanda ya limanci mutane wacce ce farilla ta manzo Allah ko na fina ta aiwa sai mu sai mu ibada ta farilla domin tsadarta ta yayi ta bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallam a sallolin shi da ake na halin tsoro sallah da ake a halin buraguro na halin tsoro a halin buraguro raka biyu ce kuma a halin tsoro jama'ar farko a musu raka'a guda su ciko guda kuma ya tashi a ciko musu guda kenan shi ya hudda biyinsa to sallar tsoro a halin bulaguro jama'ar farko manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya musu raka'a biyu ya sallame waɗancan suka zo su ma ya musu raka'a biyu da wannan biyu ta fare da biyu ta biyu wacce ce farilla wacce ce na filan. wacce ce da farilla wacce na fila ko ko ita ce farilla ta biyu da ce wannan kar kan mu ya dore insha Allah wannan sabani da malamai kuma da fahimtar nassi shine ake samu wannan mushkila to da lokaci mu shiga maganar wannan soji a shi kuna ce saboda duba wanda ko gobe mu tsaye da tambayoyi gaba daya ya kasance maganar shi kadai za a yi inda sauran lokaci sai mu shigo da wasu tambayoyi domin tabbat idan kuma bawan Allah yana kusa kafin gobe sai zo in bashi ga musamman wani dan gudunmuwa da dai daga cikin haka nake tun lokacin ana tsare da mu a jami'a bangaren wannan abin da ya shafi usul da kin akwai ba haskin da ne kenan bawan Allah in yana kusa kenan in mun tashi sai iya bashi ga tana musamman ya je ya dan kankaranta kafin gobe kuma idan sai ya mishi bayani amma ya zama da ita gobe domin da ita ne zan kara istidlali a cikin sha Allah za ya haƙuri insha Allah zuwa gobe in Allah ka sai ya shigo saboda in Allah ya sa ita da sauran lokaci tambayoyi sai su shigo in ko babu lokaci sai ya kasance ita kadai ce ta ci wannan lokaci gaba daya ga ta malam muje da muka tsaya jiya a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir kamar yadda muka sani muna cikin sura ta 83 ita ce suratul mutaffifin ko suratul tarfif jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 28 yau za mu tashi a farkon aya ta 29 shine malaikin ta bismillahir rahmanir rahim yana ce wala ma zakara Allah ta'ala awsaf al-fujjari yayin da Allah subhanahu ta'ala ya wasafa mana sufofin fajirai alladina asaw amrahum suka waɗanda suka saba wa umarni na Allah wa ahwalahum yawmal qiyama kuma Allah ya mana bayanin harinsu su ranar tashi kiyama Allah inna kitabul fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum waylun yawma idzin lil mukazzibin alladhina yukazzibuna bi yawmid din wa ma yukazzibu illa kullu mu'tadin asim idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin kalla hal zuwa karshe min jaza'i isyanihim sakamakon abin da suka yi na sabo wa wasafa karamatal abrar fil akhirah kuma Allah ya wasafa mana karama ta kubutattun bayi a lahira innal abrar la fi na'im alal laraiki yanzurun ta'rifu wujuhihim nadratun na'im mala yace wa zakara ba'da dalika qubha mu'amalatul kuffari ma'al mu'minina fid dunya yanzu nan gaba Allah zai ambata mana irin mummunar mu'amalar da kafirai suka yi wa muminai a nan duniya wa huwa mawdu'us sura wanda shine ma abin da sura take kokarin ta karantar da mu muna wani hatin daga farko Ba bayyana ta'ala anna zalika sayanqalibu ala al-kuffari fil kuma ayoyin da zamu je a gaba suna nuna mana akwai radda ashe gawo zai juye da muciya a gobe kiyama idan anan suka yi mana abin da suka ga dama to mu ma sai mun more sai mun rama doriya da abin da suka mana shine sayanqalibu ala al-kuffari fil wannan kuma Allah wanda dan ayoyi da zamu karanta da Allah ya kawo haka malai ce tasliyatan lil mu'minina wannan kwantar da hankalin mu'mine ne wa taqwiyatu qulubuhum tare da karfafa zukatan mu'minai fa haka Allahu al kuffari arba'atu ashiya'a min al mu'amalati al qabiha shi yasa a ayoyin da zamu shiga Allah subhanahu ta'ala zai kama da labarin halayen kafirai akan munanan ayyuka da suka yi mana kamar guda hudu shine sai Allah subhanahu ta'ala yake ce mana ku sani innal ladina ajramu lalle ne waɗanda suka zamanto masu tsaurin kai suka cewa Allah kanu yadhakuna lalle na amanu sun zamanto suna yi wa mumune dariya ta isgilanci kamar su ammar kamar su bilal da makamantansu idan sun gansu da talauci a ku sarakan imani ga gidanku ga dukiyarku ga ku da dangi ga dukiya bacci a gidan baban kana dan gata wai ka kaurace ka koma masallaci kai sarkin san aljanna shi ne idan lazina ajiyar masu kan nan san zama to yanzu hakuri bin lazina amanu suna wa dariya dangance da imanin da suka yi kuma ba ma haka ne ba wannan a gaba da gaba kenan har lo ba huce bisu huta ba su waɗannan mummune ko da wucewa suka zo suka yi a mazaunar waɗannan kafirai har lo sai sun yi da su Allah ya ce wa iza marru duk lokacin da mummune suka biyo wurin waɗannan kafirai sai ka gaya tarda zuna suna hangazar juna wajen yi da su ana hangaza haka da hannu ko kuma ta hanyar sunyal da ido kukan su da Allah ka ga mutanen naka wacce ya zama masallacin da su za su yi ni sallar ma da bata karewa <laughs> ya tarda zuna suna yi da su ta hanyar sunyal da ido bayan haka wa idan kalabu ila ahlihim idan suka koma gida bayan a mazamna ga abin da suke tantanawa to inda suka koma gida za ka same su fakihina faki hina kamar yadda malai kira su suna kakaci da isgili ga waɗannan mummuni in sun zo gida tsakanin su ka wa da kai da amara kai sannan amara sarki sallaci a ni Allah kiyaye mu me ya gami da amara ka wannan isgili ne a wajuna shine fakihina au fakihin ana iya karanta shi da fakiha shine ya zamanto fakihin kenan kuma ana iya karanta shi da fakihun kamar yadda ka san fariha farihun duka yana da ɗaukar ma'anar haka an gane fakihuna suna masu izgini an gane game da mumine bayan haka Allah ce wai zan ra'u idan sun tsinkaye mumine qalu sai ka suna cewa inna haula'i kun ga waɗannan mutanen la duna wallahi ba ta tune ba san inda alƙiblar rayuwa take ba ana morewa a cikin sarmantakar nan ka je gurin ka je mes ka je wurin balokinka ka je gurin tamfulkinka ka je kai komai ga wanda ake harakoki wa yanzu ka ɗauka ɗauki doguwar jallabiya da tabbaci daga masallaci sai masallaci a zaruwa a gane suna ce inna ha'ula da dalilun kai sannu ustaz ba su ma gane ba wannan ba su gane rayuwar duniya ba ana ta morewa duk zuwa wannan a zo a yi aure a ta yi gurin picnic a ba shi ba Allah yana zanu da taujiyo shi la ila ila Allah wa qalu inna ha'ula la dalilun wai waɗannan su ne batattu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma ursilu alaihim hafidina ba a aiko su ba don su zama tomas suke wata ayyukan su waye aiko su don suke wace ayyukan mu ne kurin katsalandan da karambani aka Allah ya taka musu birki to shine kun kalla anan kaga ajramu sun shirga laifi gashi yar hakuna suna masu dariya ya tagama suna hangazar juna wajen yi da su hakuna kuma suna masu dariya ta izgidi ko kuma ka bar ajramu sai ka kawo na biyar kin inna ha'ula ila dallun suna ce mu ne wasu ne batattu wai anan gurin kura take cewa kare mai wani ai ba ai ba adalci to mu je sai mu ji ayoyi na gaba fal yawmal ladina amanu min al kuffari yadhhakun ala kun gani dama muka ce a akwai inda gawo zai juye da mujiya domin mai kasan zuyi na lillazi na kafarul hayatu duniya an kawata rayuwar duniya ga kafirai shi yasa suna izgini har ya kai wa yaskaru na minan lazina amanu suna wa mummune izgina na tashi kiyama to bari mu dawo kuma gabar ayar ta gaba wanda zina ta gau fawqahum yawmal kiyama ba su masu tsoron Allah su ne sama da su ranar gobe kiyama sai sun rama abin da suka musu to shine anan gabar wannan wannan zinar ta kauce Allah zai kawo shine Allah subhanahu wataala yake cewa amma fal yawma kaga a wannan rana ba fa ranar talata nan ba ana magana ranar mai ranar tashin kiyama allazina amanu waɗanda suka yi imani ya ba haku na mil kuffari za su rama su ma su yi ta yi wa kafirai dariya har sai an tun tsara hula tana faduwa an gama yau kara'i za a yi Allah ce alal ara'iki yanzurun ga sunan na suna kallon juna alal ara'iki akan gadajensu a can saman samaniya cikin aljanna kaga wallazina taqafu yau mulki yawa mm. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal suhubal kuffaru ko ba kana ba hal subu bal kuffaru shin an saka wata wa kafirai ma kanu na abinda suka zama to aiki aikata an musu sakamako ko ba musu sakamako ba mun tabbatar da a musu sakamako na abubuwan da za su ci karo da shi fi sabu wa hamimin wa zillin min yamum la barikun wa la karim innahum kanu qabla zalika mutrafiya wa kanu yusruna ala hinsil azim wa kanu yaquluna kaga an musu wannan mugun sakamako Allah kiyaye shine bakin iya inda muka zo a wannan sura insha Allah sai sura ta gaba بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت alhamdulillah mun zo karshen wannan sura ta 83 cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga sura ta 84 ita ce suratul inshiqaq ana ce da ita suratul inshiqaq ko kuma suratul izas sama'un shaqqat ko kuma suratul inshaqqat duka malamai suna kiranta da wannan suna wannan sura makiyya ce ma'ana an sabkar da ayoyinta gaba daya ko mu mafiyan ayoyinta kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda wannan aya ah, sura take dauke da shi tana dauke da aya har 23 ko 25 a wutar waya. abinda take karantarwa cewa bayani akan dukkan wani duniya ko dukkan wani sarari da ka sani zai zamanto abin nan nadewa ne a wurin ubangiji sama ne ko kasa duka sai an nade su gobe kiyama an gane ko ya kasance kuma ga kyakkyawan sakamako ga wanda ya da'a ga Allah kuma sura za ta nuna mana babbar wauta da gidadanci da dolanci ga duk mutumin da ya saba wa Allah a nan duniya sai ya je gobe kiyama kuma ya cize yatsa saboda damar da zai shiga na irin sakamakon da zai ci karo da shi na shiga wuta karfin wutar ya rage kun Allah subhanahu wa ta'ala kamar ce bismillahir rahmanir rahim Allah ce idan sama'un shaqqat yayin da sama ta tsatsage wa aznat ta doka ta Allah ta yi da'a ga doka ta Allah shine wa azlatu li rabbiha hmm. ta ji doka ta ubangiji ta yi da'a ga ubangiji wa huqqat kuma ta cancanta ta ji doka ta bi doka wannan rana hmm. wannan sama kenan hmm. wa idal ardu yayin da wannan kasa ta mu mujjat aka meke ta aka fitar duk abin da ke cikin ta gaba daya wa alqat ma fiha ta jefar abin da ke cikin cikin ta min al mauta na matattu wata hallar tawahiyatu babu komai a cikinta ita ma wa azinat ta ji doka ta Allah an gane ko kuma ta bi doka da rabbi ha ta ubangijinta wa kuma ta cancanta ta bi dokar ubangiji to ranar kiyama kenan sai mu dawo mu kalla Allah subhanahu ce idan sama'un shaqqat yayin da sama ta tsaki. a nan gurin idan shaqqat samau in shaqqat ne saboda ita iza abinda zai biyo baya bata makwabtaka da jumla ismiya sai dai jumla wadda take fi'iliya masu ido a wannan gudun sun san ko menene ne <laughs> yawa shi yasa dole za a kaddara izan shaqqati sama'u in shaqqat hmm. yayin da sama ta tsatsage iya tsatsagewa rannan duk abin da ke ciki ta na mala'iku za su yi ta sabsabkowa kamar da muka ji a ayoyi na gaba hmm. Allah ya ce wa azinat za ta ji doka da rabbi na ubangijinta kuma ta bi doka ta ubangiji wa hukat kuma ta cancanta domin ta cancanta ta bi doka ta Allah ta ji doka ta Allah wannan rana babu garrama yau mutu baddalul ardu gairul ardu was samawatu kaga saman gaba ɗaya Allah zai canza su sai ya ce wa ardu yayin da ita wannan kasa ta ita ma muddat aka miƙe ta gaba ɗaya ta zamanto yadda kasance mamiyar fata da ake miƙe ta ta miƙe sak to haka zai kasance Allah ce fa yazarha qa'an safsafan la tara fiha wajen wala amta Allah yake cewa wa alqat ma fiha za ta jefar duk abin da ke cikin ta wa takhallat tawhintu daidai yake da surar da za mu tarra can karshen karshe iza zulzilatil ardu zilzalaha me za a yi wa akhrajatil ardu asqalaha duk abin da ke cikin sai ta batar wanda bai musulunta ba wa qala insanu malaha dan adam kafirin ce me aka yi haka yau mai aka bara akhbaraha lana tana bada labarin duk abin da aka yi aikin alheri kai za ta shede ka sabo kai sai ta shede ka me yasa haka yace bi anna rabbaka awhalaha hmm. da ubangiji yayi mata wahayi na irin wahayin da ya dace yayi mata dan ta abinda abin da ya faru a bayanta to shine wa arqatu mafiya za ta jefar abin da ke cikin cikin ta wa takhallat wa ta zama kango ita ma wa azna li rabbiha za ta yi doka ga Allah ta yi biyayya ga Allah wa hukat kuma ta cancanta ta bi doka ta ji doka ta ubangiji to me zai biyo baya ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira وينقلب إلى أهله مسرورا يا يا هكا وانا أي مؤمنين ce jawabar rantsuwa shine tabbat sai kiyama ta faru ne Allah ce ya ayyuhal insanu kai ɗan adam ka da kadahan kai mai ƙoƙari ne iya ƙoƙari. na ayyukan da za ka yi ila rabbika zuwa haɗuwa da ubangijinka kuma tabbata ka mulaƙihi sai ka haɗu da Allah kuma ka haɗu da sakamakon aikin da ka aikata gaba daya kun fahimci wannan haka za ku fassara ta innaka kadihu kai mai makurar ƙwazo ne kadahan iya ƙwazo da himma don aiwatar da ayyuka imma na alkhairi ima na sharri fafatakarka da yadda kake aiki ila rabbika zuwa haduwa da Allah ne fa mulaqihi sai ko sai ko ka hadu da ubangiji mm. kuma sai ka hadu da sakamakon aikin da kai alkhairi ko sharri me zai nuna mana ta dunkule akan alkhairi ko sharri ayoyin da za su biyo baya sai Allah subhanahu wataala yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi mm-hmm. amma wanda aka ba shi littafinsa a hannun dama kun ga tana labarin labarin wanda yake alkhairi kira a ƙarƙashin wannan ayar duk wanda aka bashi littafinsa a hannun dama ya ce huwal mu'min Allah zai kare hafi da'atin lai wanda shine ya kai gwauro ya kai mari wajen bauta wa Allah in an bashi littafinsa a hannun dama Allah ya ce fasofa yi hasabu hisaban yasira da sannan za a masa hisabi hisabi wanda yake sassauka hu malhu na aikin da ya yi fa ya haɗa khata'ahu shi da kansa zai gane ya yi kuskure amma wai ta jawo jawazu anhu ai masa rangume ya ce ba kullu bila munakasha ba tare da keke da keke ba wala yuqalu lahu lima fa'alta haza ba za a ce shi shi dan ni kai haka wala yuqalabu bil uzr ba za a nema ba to kawo wani hamzari wala bil hujjati alai ba za a ce ba menene hujjarka a a fa innahu mata ulama bi zalika dare da aka ce mutum menene hujjarka na kai kaza to ka san ai ba zai samu uzuri ba anan ko ba zai samu wata hujja da zai iya kafa ba a gaban ubangiji to a lokacin da sai ya kawo dan adam kunyata to shi yasa ranar tashi kiyama mumuni ba za a mishi wannan keke da keke ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nukishal hisab duk wanda za a masa bincike keke da keke a hisabin sa to ba a wani lafazi yace halaka ya halaka a wani lafazi ce uzziba to ba za a dan gallaza masa to da haka nan fa amma fa amma man utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka bashi littafin sa na aikin sa a hannun dama fasafa sawfa hasabu hisaban yasira da sanar a masa hisabi hisabi wanda yake sassauka har ka ga wayan kalibu ila ahalihi ya juya zuwa ga iyalansa zuwa jama'ar sai na ce ha ummu qara'u kitabiya da Allah ku duba gani ku karanta kai alhamdulillah natija ta kawo sakamako mai kyau wa kalibu ila ahlihi ya juya zuwa ga iyalansa fil janna a cikin aljanna santa santa yana bin dangi na nuna musu sakamakon abin da ya samu masarorin yana cike da farin ciki wannan mumini kenan kun ga kenan naka kadun ila rabbika kadhan fa mulaqi ya shayi aiki na gari kai sai ka je dai ga Allah kuma sai ka hada da aiki malalacin aiki kai sai ka je ga Allah kuma sai ka hada sakamakon aiki sai wancan mutumin guda wa amma man utiya kitabahu wa ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا الله سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهري amma wanda aka ba shi littafinsa a bayan bayansa daga baya aka ba shi littafin kuma a wannan hannu ne za a bashi eh? a hukum anan an ce wa amma da kitabu bi shimali an wali ashe wasu ayoyi sun nuna haka shi ya sa lalle mun wadatu kan cewa a hannun hagu za a bashi kuma tsaye mu ji wata hikima da malam ya karanto a wannan gurma da ya rubuto Allah ya ce wa amma man utiya kitabu wa al-hari amma wanda aka bashi littafin sa ta bayan baya malam ce huwal kafirul ladhi kadaha fi ghairi da'ati Allah ta'ala shine mutumin da ya kafurta yayi aiki ba dan Allah ba to gallu yunahu ila unukihi. hannun da dama ma shi ake a wuya wa tuj'alu yusrahu wara'a dhahrihi hannunsa na hagu sai a maido shi daga bayan baya fa ya akhuzu biha kitaba da wannan hannun na hagu da shi zai amshi littafinsa tun daga nan an san kuma sakamakon ai mai kyau bane a lokacin da fasabar sannu za ka ji wannan ja'irin mutum a lahira ya du'u ka je yana kururuwa yana ta kakacin yana kiran cewa suburan halaka yana ce ya tsubarahu ya halakarsa Allah ce la tad'u yawma thuburan wahidan wad'u thuburan kathira kar ku magana halaka ɗaya halaka da yawa ne da bata da maƙura'ai bata da adadi wa yasla sa'ira a wata ruwaya wa yusalla sa'ira wa yasla sa'ira yana shiga wuta mai ƙunar gaske mun ka wancan mabani lil majhul ne wa yusalla sa'ira ana shigar da shi wuta mai kunar gaske hmm. ita ma ayar qur'ani na iya fasara shi haka Allah ya ce khuzuhu fagulluhu summar jahima salluhu kaga wa yusalla ana shigar da shi shi ma ya da wancan ayar hmm. me ya kawo haka innahu kana fi alihi kaga can ma ahali ne nan ma ahali ne can ma masarurar ne nan ma masarurar ne amma sai sha bamban hmm. <laughs> innahu kana fi ahli ya kasance cikin jama'arsa a can duniya yana sheke ayarsa yayi saban Allah ko oho za ga yayi saban Allah ya saba wa Allah maimakon yi da ba a'a masaruran sai ga ya cika da farin ciki yana ta murna kamar yayi wani aikin alheri Allah subhanahu ta'ala ya ce innahu zanna wai har ma tsammani yake fashi da ya bushe iskar duniya wai Allah ya hora shi ba zai koma zuwa ga ubangiji ba shikenan nan duniya ita ce faro ita ce karo Allah ce bala tabbat yarji'u ilahi zai koma ila rabbi zuwa ga ubangijinsa hmm. domin inna rabbahu kana bihi basira ubangijinsa mai gani ne masani ne game da duk abin da ya aikata to waɗannan a nan wannan surar nawa ta kasa mana mutane ranar gobe kiyama eh? nawa ta kasa mana mutane ranar gobe kiyama biyu ne wa amma manuta kitabahu bi yaminihi sai kuma wancan wara al zaharihi yayin wa dole za a koma cikin qur'ani don a samu haɗakar wasu ayoyin da wasu ayoyi in mun koma cikin suratul waqi'a ita kuma sai da ta kasa al'ummar gida uku uku ta karkasa da ta ce wa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama nawa muka samu babi ba sai ta ce kuma wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabuna fi jannatin na'im an kasa su gida nawa uku kuma can ma da za ta kare surar falau da in kuntum ghayra madinina tarji'una ha in kuntum sadiqin fa amma in kana minal muqarrabina farawhum wa rayhanun wajen wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka sai ya ce kuma wa amma in kana minal mukazzibina dallin faruzul min hamim wa tasliyatu jahim ta fara da mutanen uku hallo da haka ta rihi mutanen uku duk da wannan uku na karshe uku wancan na farko ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama was sabiquna sabiquna ulaika al muqarrabuna wannan tana magana sakamakon da za a samu ranar gobe kiyama na shiga aljanna amma wannan na karshe tarju'u la fa ma karim al kinan farauhun wa raihan wannan kuma tana magana a cikin kabarin su lokacin da aka zo hutar rai kan zaman da za su yi a cikin kabari farauhun wa raihan wa jannatu na'im shi yasa aka ce shi wancan ma kana min mukazzibi na ban haka ce fa nuzulun min hamim so mun taba gina abin da zai samu to anan ta karkasa su gida nawa gida akwai almuqarrabuna wa sabiquna wannan su ne masu daraja madaukakiya ta kororuwan sama masu biya musu sai yan ashabul maimana an gane ko wannan su ne masu biya musu waɗancan kuma ba a magana su ashabul shimal ko ashabul mash'ama to anan kenan anan ita wannan ayar wannan surar sai ta dauki fa amma man kitabu hud yamini to hal sabiqu da sabiqu sun shigo ciki kuma ashabul maimana sun shigo ciki wa amma man utiya kitabahu wara azhari shi kuma wa ashabul shimal ma ashabul shimal wa ma kana min al-mukaththibin ad-dhalin fa nuzul min hamim wa tasliyatu jahim to akwai wata sura ta daban duka da cikin qur'ani ne tunda ai tafsiri aka ce ayi ba tarjama ba sanda da da tarjamar muke da tuni mun yi sabka uku ina gana yadda muka fara to cikin suratul fatir ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa summa awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika huwa al-fadl al-kabir جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا لحظنا ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار مقامه من فضله وانك هر لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب سيتكم اول والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور اتنوا تكسى جماعه zalibu li nafsi muqtasid sabiqu bil khairati wallazina kafaru lahum naru jahannam duka ai qur'ani ne ko to shi ma a can idan kuka dunkule kunan sai daidai ba amma mun ta kitabu ko yamini to zalimul nafsi a gane muqtasidin sabiqu bil khairati duka yan ina ne yan ashabul maimuna amma wannan dai ne kabaru lahum naru layu la yuqda alayhi fa mutu su kuma ina ne su kuma yan wani bangare ne wara a zahari to duk haka suke suna da dama cikin qur'ani don dai waɗannan da mu yi saurin ya taɓa wa wanda za mu gane amma har kuma sai mu ƙara komawa a can tun da an san a kunta kan kun ce zalimin li nafsi muqtasirin sabiqun bil khairati yan wani bangare ne yan bangare ina ne to ga zalimin li nafsi wal kafiruna hum zalimuna ya bunayya la tushriku billahi inna shirka ba haka nan bane to sai malamai suka ce ba irin wancan zalunci da kuke magana bane ba wanda kuka dauka zalunci na kafirci ba kuma wata hikima a nan gurin idan Allah zai faɗi sakamako tunda mun san wannan zalimin nafsi ne ko ba haka ba yana aikin da'a kuma yana sabo amma saɓan ya yi da'ar yawa ya zama zalimin nafsi shi kuma wannan muqtasir ya zama khalaqu amalan salihan wa akharan sayyi'a asallahu ya Allah da kansa yace kuma sai sabiqun bil khairati su kuma sabiquna sabiquna ulaika muqarrabuna amma a wajen wadan sakamako wace martaba ta yi wace martaba a sabiquna sabiquna sune a gaba na biyu kuma sai wa sai muqtasir na uku kuma sai wa sai zalimin nafsi amma a wajen wadi wani Allah ya fara kawo ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه كما رغبا كاو مقتصر كما رغبا كاو سابق بالخيرات aka ce nan Allah yana nan lashin shi ne Allah ya san nashi ne kar a je a fara faɗin labarin masu manyan aiki shi mai karamin aikin ya tsare shi kuma ranar tashi kiyama wala ko kuna jin wala mun hazan ne to wannan da kai mu je mana karatu a kai shekaru fala aqsimu bish shafaq wal layli wasaq والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون هكذا سبحانه وتعالى فلا أقسم رنسوا بالشفق da ainihin hasken nan ko jan nan na shafaki ai mun san shafaki abin da ke bullawa bayan gama sallar magariba fadawarsa shi ke tabbatar da lokacin sallar shayi Wani suka ce a'a wa shafaƙin nan dare a yini ne Allah yake rantsuwa da shi me yasa suka ce yini ne domin da an ce yini to sai a ce dare saboda an ce Laili. wa ma wasaqa to suka ce tunda makwabtaka suka saba da juna kurin a shafaƙin nan to yini ne Allah yake rantsuwa da shi wannan kuma dai Allahu alam Allah ce ina rantsuwa da a ashabu mala ce huwal humra fil ufqi wani jana da yake bayyana a sasanni ba da gurubi shamsi bayan fadawa rana Allah ce wallahi ina rantsuwa da dare wa ma wasaqa da abin da ya lullube da abin da ya tattaru a kansa na abubuwan da suke gitawa a wannan lokaci shine wallaili wa ma wasafa da dare da abin da ya tattara da shi wal qamari Allah ce ina rantsuwa da wata idza tasaqa lokacin da ya haɗe girmansa ya kai girma ya cika da haske a cikin daren da suke da hasken wata kamar dare na yanzu kenan jawabin rantsuwa menene Allah ce la tarkabunna tabaqan am tabaqin wallahi sai kun hau illa tarka banna ne wannan mufrad ne su ma masu sanin irabi a wannan bangaren sun san ko menene alif ne asalin wanda aka shahi amma la tarka bunna akwai wawul jama'a a wurin ah. wannan ana maganar jama'i ne wannan wata kaida ce ta ma sanin na a wurin malami ah, dan haka la tarka bunna za ku hau tabqan hali ba da tabaqin shine an tabaqin kenan an gane ko hali bayan hali wannan hali bayan hali imma ya kasance da mutum babu shi akwai mutuwa yana cikin mutuwa kenan daga baya kuma sai a rayar da shi hali na biyu kuma daga baya sai a kashe shi hali na uku kuma daga baya sai a rayar da shi rayuwa ta har abadan abada shi ne latar kabin na tabakan an tabak za ku hau hali bayan hali ko za ku shuɗewa zango bayan zango na yanayin rayuwa za ka yi rayuwar da babu kai za ka yi rayuwar akwai ka za ka yi rayuwar babu kai kuma za ka yi rayuwar da za a tayar da kai rayuwa ta har abadan abada shi ne suke tare bana abin ta nasu lataini wa aha ya ta nasu lataini fa a tarafuna bi na fa har ila furjin min samir Allah ya ce fa malahum me ya samu waɗannan kafirai la yu'minuna ba sa imani tare da waɗannan hujjoji da Allah subhanahu wa ya saukar Allah ya ce hallo dai wa malahum da ya same su idza quri'a alaihimul qur'an idan an karanta musu qur'ani aka zo wurin sujada ina mai sallar isha'i na dazu a sallar tarawih a yi sujada me ya same su idan qur'a alaihim alquran ah. idan aka karanta musu qur'ani la yasjuduna ba sa sujada mala ce la yakhda'una ba sa kaskantar da kai bi an yuminu bihi dan su imani da shi listimalihi ala alhaqq alwadih saboda qur'ani ya tattara da gaskiya wadda take mabayyaniya wa ijazihi da kuma ya zama gagara koyo mala ce wa huna mawdi'u sujudi tilawa wannan wuri yana daga cikin wurin da ake sujada ta tilawa duk da haka mala yace duk da cewa wallahi sat min al azai amma ba daga cikin waɗanda aka tsananta wa hukuncin cewa sai an yi amma wannan yana daga cikin wurin sujada hatta da maliki akwai sabani suna ganin bakin kaza da kaza amma hatta da ibn al arabi kaga ba maliki ne namu yana sujada idan ya karanta qur'ani da nan guri amma in zai limanci mutane kuma amma a masallaci in ya zo wurin baya in shi kaɗai yake sallashi shi yayi ya ce saboda saɓani ba ya da kyau gudun saɓani ake a zamantakewa da ake nawa idan quri alimul qur'an me yasa su idan karanta musu qur'ani la da ba sa sujada Allah ce bal bar wannan magana alladheena kafaru su wanda suka kafurta kullum yukazzibuna bil qur'ani qaryatar da qur'ani suke ba sun karyata ba in ma su faɗa a baka ko su ɓoye a zuci wallahu alam bi ma yuquna Allah masanin abin da suke ɓoyewa ne a cikin zuciyarsu Allah ya ce fa bashirun kuma ba su labari bi azabin alim za su ci karo da azaba mai raɗaɗi tunda sun taɓa ubangiji sai dai Allah saboda lallashi yana tada da muminai sai ce amma illal ladzina amanu sai dai waɗanda suka imani amma su wanda suka imani wa amilus salihati suka ayyuka na gari lahum ajrun suna da lada ghairu mamanu haka ne ko ba abin yankewa ba ba abin ta'wayewa ba ranar gobe kiyama to ina ganin shi ma insha Allah mun zo karshen wannan sura ta hiya da ita take bi zalla za mu shiga sura ta ga malam karatu mu bismillahir rahmanir rahim was samaa'i dhatil burud wal yawmil maw'ud ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم, على إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود الحمد لله منذ كرشان سورة 84 cikin taimakon Allah subhanahu wataala za mu shiga sura ta 85 ita ce suratul buruj wannan sura makiyya ce ma'ana an saukar da ayyuta gaba daya ko mafi yawan ayyuta shi ma dai kafin hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sura abinda take karanta da mu abubuwa ne da dama duk da tana dauke da ayoyi guda 22 wannan sura ta zo don tabbatarwa da muminai a bisa abin da suke kai na imani kuma ta zo don ta ba wa mummunai haƙuri akan cutuwar da za su samu daga ɓangaren kafirai kuma ta zo wannan sura don ta tunatar da mummunai kan abin da ya gudana na waɗanda suka gabatu can baya ga irin azabar da aka musu don sun imani bayan haka wannan sura ta zo don ta ƙara ba wa mummunai haƙuri su dage su yi koyi da abin da ya faru ga al'ummar da suka wuce can baya kamar yadda suka ci karo da cin wannan wahala kuma saboda mummune su san cewa ubangiji subhanahu ta'ala zai ba su kyaukyawan sakamako na haƙurin da suka yi kuma sura tana ba da labarin waɗanda suke musguna wa mummune a zamanin yanzu to sura tana ba su saƙon za su ci karo da azabar da allah ya yi wa waɗanda suka musguna wa mummune a zamanin da wuri shi ne abin da sura za ta karanta to sai mu kalla a hankali cikin tsanaki allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ce wasama izatil buruji Allah ce ina rantsuwa da sama ma'abuciyar tarmamu jama'i ne na buruji shi shine wa jama'i na shi ne jama'i na alburj kamar yadda Allah ce tabaraka ladzi ja'ala fis sama'i burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kime ko to don haka anan Allah ce wa sama'i zatil buruj Allah yana rantsuwa da ma'abuciyar tarmamu masu kai da kawowa a sama burj kuma yana daukan ma'anar wani gini mai tsawo mai karfin gaske kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa aina ma takunu yadrakkumul mautu wa law kuntum fi burujin mushayyada wa sama'i zatil buruj ina rantsuwa da sama ma'abuciyar tarmamu wal yawmil ma'uj Allah ce ina rantsuwa da rana abun alƙawalinta ranar da aka yi alƙawarin sai an haɗu shine ranar tashin kiyama wa shahidin Allah ce ina rantsuwa da mai shaida ita ce ranar juma'a ya shahadu ala amilihi ma amila fi tana shaidar duk wani wanda ya aiki nagari a wannan rana ne juma'ar wannan da kuka sani wa mashahudin Allah ce ina rantsuwa da rana abin halarta ita ce rana arba wanda mutane za su taru a wannan gurin dukkan mutanen alazan duniya za su haɗu limami ɗaya limance su mala'iku su masu taru a wannan gurin don neman alherin wannan rana har Allah subhanahu wa ta'ala ya kai yana alfahari da jama'ar da suka hada a wannan gurin a wurin mala'ikunsa cewa ku duka na sun zo sun haɗa a wurin guri ga kura ga rana ga wahala sun haɗu gaba ɗaya Allah ya bana kallo kallo na rama Allah ci gaba ɗaya na gafarta musu shine wa shahidin ranar juma'a ita ce shahid mai shaida wa mashahudin da abin halarta malam ce yau ma arfa ita ce ranar arfa kaza fusirat salasa fil hadisi haka aka fassara wannan uku cikin hadisi fal awwal mawudin bihi ita ce ranar tashin kiyama wasani shahidun bil amali mai shaida ake ita ce ranar juma'a wasani su ta shahadu nasu wal mala'ikatu ta yi mutane suna halarta wurin da mala'iku ita ce ranar arfa menene kawo duka wannan rantsuwa jawabin rantsuwa dai tabbat abin da Allah ya alƙawari na azabtar da wanda suka azabtar da muminai ranar nan sai ta tabbata to sai ake so a kawo mana hikaya duk da zamu karanta amma sai kun hakuri ko da kisar a gurguje dan karace a kawo ta a rubuce ba za ta yi ba za ta ja lokaci mai yawa Allah ce kutila ashabul ukhdud mm. Allah an cin ma'abuta ramummuka an gane shine al-ukhdud mm. annari zatil waqud ma annar kin nan sai ka ci hallo kutila ashabun nari Allah an ci ma'abuta wuta zatul da ma'abuciyar ruwa izhum alaiha qu'udun izhum qu'udun lokacin da suke zanzamna alaiha ba akan wutar ba a kan wuta zauna ma'ana haulaha suna zaune a daurar wannan wuta sun hau kan kujera ana tunzura bubile suna dariya Allah ce wahum shuhudin suna nan a halarce alama ya fa'alu na bilmuminin akan abin da suke aikatawa na aika aika ga muminai to wa menene ya kawo wannan ki ya yan uwa a gurguje wanda ke son cikakken kisar gaba daya ko ya samu riyadu na nan kusa ko kuma ya samu sauran littafai hadisi na suhaib Allah ya kara masa yarda ya ce wani sarki ne aka yi shi mutane ne aka yi su a can da wuri akwai wani tsoho baura baura irin nasu a wancan zamanin kun san baura a yanzu a yi an ce baura wanda suka karanta istuwar kini jira sun kome ne asalin baura kin ma to akwai baura wani sarkin matsafa ake da shi sai ya ga zai tsufa shi ko duk abin da za a yi a ƙasa shi ake zuwa a tarra ƙasa bana mai za ta bada ci akwai ciwon ido kowane yaro a je a talo bawon kargo a ɗarba masa ba ka ba cewa ko akwai ciwon kunne duk da shiga taka daga tana ƙarya mata da dalili to wannan tsohon matsahin da ya ga zai tsufa zai mutu sai ya je ya kai wa sarki shawara tunda yana da matsayi a fada cewa kar ya je ya mutu a yi asarar wannan ilimi ya kamata a samu shi yaro matashi wanda zai karanta da shi kaga ko da ya mutu dai abin ya zamanto kabirin an kabirin ne an gade shi ne to ana na ana nan sarki sai ya bashi matashin yaro wannan yaro matashi daga gidansu idan ya tashi zai je can gidan boka to a hanya in ya zo wuce sai ya tarar da wani malami malamin wannan lokacin wanda ya karanci littafin wannan lokacin da Allah ya saukar a nabin wannan zamani yaron nan in zai wuce sai ya ji wannan karatun da malamin yake yana burge shi har kai yana ɗan kallo har kai ya tsaya ya saurara kai abin da sai kama masa zuciya ƙarshe sai ya ce malami ba wani makarantar yin ta zani. to malam ce to ya za ka yi ga can ana tura ka aiki ya za yi ce a komi akwai dabarar da zai in na yi retar a can wurin malam kare sa na ozore ko eh. sai in ce da shi a gida mamma ta ta aike ni duka kaga ya fita in ko zuwa gida ne ya zo yin jima a wurin malam bai zo ba gida hmm. uwan su ce dan me ka tsaya sai yanzu ka zo har karfe ɗaya kuma sha biyar ake tashi ya ce a malam ya tsare ne sa wani aiki can wai malamin shi boka ba malamin wannan ba tunda shi wani malam a sarrace yake kwafi shi karatu ta hanyar satar hanya to ana nan ana nan al'amarin yaro da ya bunƙasa har ya kai har nuna alama ta karamatul auliya yaro ya kai wata rana ya zo wucewa hmm. sai wata dabba ta hana mutane wucewa a wurin sai ya ce to yau zai jaraba ya gani shin wato matsayin malam yake da gaskiya ko matsayin boka sai ya ɗauki dutse ya ce lallai da sunan ubangijin da malam yake bautawa Allah ka yi mana maganin wannan na farko sai da ce da sunan tsahin da mai tsahi yake ya je hidar bashiru amma da ya ɗauki dutse ya ce da sunan ubangijin da malam yake wa bauta yi mana maganin wannan dabbar dabbar ta mutu mutane suka wuce sai ya zo yake ga malam ce alga ta malam ni fa akan hanya da nan ma wani abu ya faru kuma na yi tawassuli da matsayin kai ce a a a a ya ce to yaro yana ganin kama hili ya ce amma hukuma kai hankali yaro kana da aiki a gaban ka za ka ci karo da jarabawa ta Allah za ka ci karo da jarabawa ta Allah idan aka kama ka a wurin hukuma kada ka kuskure ka ce ni na koya maka ya ce to shi ke na mali. yaron nan karshe ya yana da awa ana na ana na akwai babban sarkin bafade na sarki babban bafadinsa da Allah sarkin dogarai sai ya makauci sai ya tarar da wannan yaron yana ba ya zama mai roƙi ko alama na hakika yana warkar da marasa lafiya al'abraha wal akma sai wannan makaho ya zo wurin wannan lokacin ya gaba sai wannan makaho ya zo wurin ya zo wurin wannan yaro ya ce da Allah tun da kai ke warkarwa ka warkar da ni ya ce ba ni ke warkar mai warkarwa shine Allah ya ce in kana so na warkar da kai kai imani da Allah sai ya roki Allah Allah ya warkar da kai an gama malam makaho ya kalmar shahada yana masa addu'a ido ya bude kurin sai ga malam makaho ya zo da sarki ba dan jagora ras yana gani sarki ya ce da shi ne wannan ya ce da ai ubangiji na subhanahu ta'ala ya mayar mai da ce kana da wani ubangiji banda ni kana dogarin na kai ne zaka fara kangare mu aka fara sharaka wannan dogari kashi sai da ya bada labarin ga inda yaron nan yake sai aka je aka kawo yaro kai yanzu kai zaka tafi dan tawaye a cikin kasar mu ina ma ka samu da addini naka bai wuce cikin lidde ba yaro aka yi ta gallaza masa wahala iya wahala kala kala ya ƙi ya yi a ƙarshe sarki ya haɗa shi da manyan dogara ya ce ku je da shi saman dutsen da ya kowane dutse tsawo ku hau da shi iya ƙololuwar samaniya in ya yi ku kyale shi in ku bai bar da ku tutsuro shi faru sun hau saman dutsen sun kare kololuwar sama yaro ya ce Allah kamar maganin waɗannan mutane da duk da kake gani Allah ya turo yau matar jifar rajifa ta wannan lana dutsen ya motsa duk suka zubo ƙasa suka mutu shi ya sauko a hankali washe gari yazo yana taki ɗaya ɗaya gidan sarki ya sallama ya ce assalamu alaikum taka bata Allah ba ya ce yau ina jama'ar taka ya ce Allah ya mun maganin su ya ce to ni ma ina da iya yadda zai wa in utun udina ne bai da darawa Allah ranar kuma sai ce to dogare ku kama shi a haushin jirgin ruwa da shi kwanan sai an je tsakar teku mai tsananin zurfi in ya yi rinta ku zo da shi in ku bai raba ku tuntsura shi cikin ruwa ya ce har yanzu dai allah yana nan aka tsaye da shi da dogare ana zungura su cikin ruwa shu ana tafiya sun furta wannan magana ce allah ta maganin su ruwan ya kife da su bawan allah ya dawo gidan sarki yana taki ɗaiɗaya ya ce da sarki har yanzu dai ta allah ba taka ba to a wannan halin sai shi yaron yake cewa sarki in har kana so ka kashe ni ba wani abu bane ka tara jama'a a gaban jama'a dubban jama'a ga kibiya a cikin kayana ka ɗako ɗaya daga cikin kibiya daga cikin kibiyoyi na ka ɗora a tsakiyar kwarinka ka ja idan za ka ɗana ka ce bismi rabbi hadar gulam ka ce da sunan ubangijin wanda ya idan ka halba za ka same ni kuma za ka kashe ni ya ba da kansa saboda mai maslaha ta al'umma yadda muka san mutum zai iya zuwa soji ya aje azumi saboda maslaha ta al'umma ai kuka ne wata wani abu ya yaro shi nan sarki shi bai sani ba shi yaro farfagandi ya yi na wata siyasar yaɗa da awa amma ta hanyar zai ba da su ita shi tukuici sarki ya tara dubban mutane maimakon ya ce da sunan shi shi a matsayin ubangijin mutane sai ya ce bismi rabbi hadar gula da sunan ubangijin wannan sarki da ya ja kibiya tash sai ya sami yaron annabi yaron sai ya shahada sai mutane gaba suka ce a ah, ashe Allah shine ake bauta ba sarki ba gaba ɗaya gari sai ya ɗure gaba ɗaya kuma ta ɓule gaba ɗaya shiga addinin musulunci sai daga baka zaka ce sarki kai abin da kake guduwa kuma ya ci gaba da faruwa kaji mutane wasu sun suna ta shiga imani ya ce to hannu wannan ja'ircin za mu sai ya ce to ku je bakin hanya a je a samu manyan santoti a yi ramuka a sa itatuwa a hura wuta a hura wuta a yi ramuka marasa adadi a samu dogarai majiya ƙarfi su tsaya su tattaro dukkan mutanen da suka imani in mutum ya yi ridda a kyale shi in bai bai imani a tura shi cikin wannan wuta ake ta cusa mutane ake ta cusa mutane ake ta cusa mutane har aka zo ga wata baiwar Allah ta zo da ɗanta jariri da ita da jaririn za a tura su ta yi turis. ya ce haba ya ummi ya ce ya ummi ya ummahu fa innaki alal haqq wallahi kina ba su kan gaskiya mu shiga suka shiga cikin wannan wuta suka yi shahada to a dalilin wannan shine Allah ya ce qutila ashabul ukhdud kun ji kisa ta fito Allah an ce ma'abuta ramun muka ramun mai annari na wata wuta zati waqudu wanda suka hukura izhum lokacin da su kuudin suna nan a zanzamne alaiha daura da wannan wuta akan kujeru wa hum suna nan a halarce alama ya fa'aluna bil mu'minina akan abin da suke aiwatar mu'minina gallaza musu sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma naqamu jin da yi da safon gari wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد kamar a ce dan me suke waɗannan mutane shi shine Allah ce wa ma naqamu ba kuma yasa suke musu inkari ba suke gallaza musu wannan wahalar illa an yu'minu billahi al-azizi face da sun imani da Allah buwayen sarki alhamidu wanda yake abin yabo allazi lahu mulku samawati wal ardi wanda shi kadai yake da mallakar abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai wallahu ala kulli shay'in shahid duk sani ba ko Allah mai shaida ne yana sane da duk abin da yake gudana komai sai ya zo zuwa gare shi ya yi sakamako ranar gobe kiyama na'am innal ladina fatanu almu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq innal ladina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri تحتها الأنهار نعم. ذلك الفوز الكبير Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa amma innal ladzina amanu kasani wa'anda innal ladzina amanu innal ladzina fatanu mu'minina wal mu'minati kasani wa'anda suke azabtar ne fatanu can Allah ce ku fitnatakum da haka innal ladzina fatanu mu'minina wanda suke azabtar da muminai maza wal mu'minati da muminai mata summa lam yatubu kuma ba su tuba ba malan ce kullu man fa'ala zalika duk wanda ya aikata irin wannan hukuba filmari amma wanda suka wuce a can baya wal hal ko ma na yanzu wal mustaqbal ko wanda za su zo a gaba sun malaiba tubu kuma ba su tuba ba falahun azabu jahannam wannan suna da azaba ta wutar jahannama Allah ya ce walahun azabar hariki kuma suna da azaba ta bobara shine harik shine larar ta hariza a gane walahun azabar harik suna ta azaba ta bobara ma'ana azaba mai kunar gaske Allah ya ce innal ladina amanu amma kasar wanda suka yi imani wa amilu salati suka yi ayyuka na gari lahum jannatun suna da aljanna lambuna na aljanna wanda al-anharu na ni'imomi ta jiri suna ta malala mai tati a ƙarƙashin ginnan su Allah ce zalikal fawzul kabir wannan fa shine rabo wanda yake babban rabo wanda yake babu irin sa Allah ya samu cikin aljanna amin jami'i da sasuran sha Allah mai isa inna waqsha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurur wadud ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح mahfuz yawa ubangiji subhanahu ta'ala daga nan sai ya shiga da tsawatarwa game da waɗanda suke fitinar muminai saboda sun yi imani Allah ce inna baɗashar rabbika lalle ubangijin ubangijinka da zai wa kafirai da masu gaza wa muminai la shadidu wallahi mai tsanani ne innahu huwa yubdu ubangiji shike farar halitta wa yu'idu kuma shike mayar da ita bayan ta riddige ta zama kasa wa huwa al shi mai gafara ne liman taba an zambihi ga duk wanda ya tuba daga zunubinsa alwadudu kuma mai tsanan nuna kauna ne ga waɗanda suka yi imani dan ya musu karama na sakamakon aljanna ubangiji zul arshi shine mahalicin al'arshi shine mamallakin al'arshi almajidi mai girma in ya zama to zul arshi al-majidi to suffa ce ta al'arshi amma zul arshi al-majidu al ko ko ce ta ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid shine mai aikata duk abin da yake ne la yujuzuhu shay'un wani abu baya gajiyar da shi malaci utiya bi sigati fa'al an zo da shi da siga ta mubalaga lil kasra saboda yawaituwar wannan al'amari malai yake cewa fatima bihi sifat li'annahu kan natija lil asab sabiqa mujabar wannan Allah yake cewa hal ataka hadithul junud ya manzo Allah shin ya zo maka labarin rundunoni jama'i ne na jund ba a ce jund kuma sai abin da ya shahe bangaren mayaka waɗanda suke suka ja daga a wurin yaki shi ne aka ce halata ka hadisul junud shi labarin rundunoni ya zo maka rundunonin suwa fir'auna rundunonin fir'auna wa samuda da samudawa shin da suka yi takataka da lamarin ubangiji sun kai labari ba su kai labari ba Allah yake cewa bal bar wannan zace alladai da kafiru su waɗanda suka kafirta kullum da za ka same su fi takazibu suna cikin karyata ayoyin Allah alhali ko wallahu muhitun min wara'ihim Allah yana kewaye da sanin duk abin da ke gabansu da ma abin da ke bayan su gaba daya Allah ce bal bar wannan zace abin da kake karanta huwa qur'anu shine abin karantawa majidun mai daraja da daukaka a ina aka ciro shi lauhin yana cikin allo shi yasa da hausa ma muka ce allahu shine allo kaga ba shi ya dan kwatanta su <laughs> larabcin ya juya shi irin na zinare dinare ne sai mu ce zinare duk muna haka yi loma lokuma sunan sai mu ce lo'oma duka hausa yana amfani da waɗannan kalmomi a gane da haka filauhin cikin wani irin allo mahfuzun wanda yake abin kiyayewa to Allah kiyaye mu gaba ina ganin mun zo ka wani sura kuma mun tuna masu cika da izinin Allah har zuwa gobe kuma ba mamaki mu dawo kan wannan ayoyin da akwai ɗan sabanin da za su iya badawa insha Allah yau talata ko da izinin Allah a tsarin da aka yi inda ba a samu shikila ba akwai kallon karatu ƙarfe tara ai goma da kwata zuwa sha ɗaya da kwata bi izinin Allah a TV gaskiya alhamdulillah abin da aka yi daidai Allah ya ba mu ladan wanda kuskure kuma Allah ya gafarta mana abin da muka ji na umarni Allah ya ba mu damar aikatawa na hani Allah ya ba mu damar hannuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ya kara wadatar da mu da lafiyar ya samu mu da ni'imar ta lafiya dan bauta masa waɗanda suka rasu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta zunuban su Allah ya sa aljanna ta zama makomarsu mu da muka yi sauran Allah ba mu cika da imani ya gafarta mana zunuban mu ya sa aljanna ta zama makomar mu tashe tashen hankula da muke ji kusa da mu Allah ya yaye mana damunar mu da muke ciki Allah ya kara taimako mu da ruwa mai albarka gona fatan da yake ciki Allah ya kare ubangiji subhanahu ta'ala waɗanda suke taimakawa addinin musulunci da wata dama da suke da ita ubangiji subhanahu ta'ala ya kara musu kokari ya kara musu himma ya kara sa albarka cikin lamarin su bukatun su na alkhairi mu da su Allah ya biya mana abin da suke fata na alkhairi mu da su Allah ya kada mu da shi abin da suke gudu na shari'a Allah ya kare mu gaba ɗaya mu da su waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya ba su damar su taimaka ba su gano haka ba mu dai musu addu'a ba za mu kushe ba mu yi ta musu addu'a Allah ya ganar da su su taimakawa addinin musulunci mu yi addu'a Allah ya gafarta mana mu Allah ya samu daga cikin tutun bayan da Allah yake yantarwa a cikin wannan wata subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil